fi ƙaunihi a faɗin Allah maɗauki da yake cewa wa raditu lakumul islam dina na yadda da musulunci ya zama addini a gare ku anna kullal tizamin yaltazimuhu hunnasu fi umuril aqaidi mu wannan jawabin yana can ƙarshe akwai atsafi dogo a tsakani a faɗin wannan da Allah maɗauki ya ce wa raditu lakumul islam dinan kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku anna daga nan za mu fahimci wani abu shine mai kulla iltizamin duk wani abu da mutum ya rungume shi ya kama shi kakan yake aiki da shi yau da kullum sau da kafa kullum iltizamin ya hunna su wanda mutane suka runguma fi umurin aqaidi alamurran aqida misali wani ya dora maka ka yadda da kaza ka yadda da kaza kar ka yadda da kaza kar ka yadda da kaza kuma ka ɗauki wannan abu au fi umuri shara'i'i ko a cikin al'amuran shari'o'i a yi kaza halal ne a bar kaza haram ne wal ahkami da hukunce hukunce wal aqdiyati da hukunce hukuncen alƙalanci na kotu shine aqdiya jam'in qada au fi umuri suluki ko al'amura na ɗabi'u na yau da kullum mutum zai in suluki daga salaka ma'ana manhajin da zaka shiga don ka aikata wani abu ko don gyaran zuciya da makamancinsu au umuri da'awaci ko lamura na da'awa da wa'azi wal manhaji da kuma dai manhaji methodology hanyar tsarin gudanar da wani abu na da'awa da ilimi da makamantansu idan ta zamuhu in mutanen suka lazimci wannan abu ɗin, wa kunu laisa madlulan alaihi bi nassil qur'an sannan wannan abun ya zama cewa qur'ani bai nuni zuwa gare shi ba shi ne laysa madlulan alaihi bi nassil qur'an babu nassin qur'ani da ya nuna abu wannan tsari din au bi nassis sunnati ko da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sunna au bi ma hakama bihi as-salafu ko kuma da abinda magabata suka yi aiki da shi au a immatul islami ko shugabannin musulunci manya-manyan malaman musulunci to duk wanda ya rike wannan irin abu fa innahu bi dalalatil ayati da abinda wannan aya take nuna mana wa raditu lakum al-islam dinan nan dalilin wannan aya yana nuna mana yumkinu an yuqal to zamu iya cewa me za a ce a ce inna allaha lam lam yardahu dinan Allah bai yarda da wannan abun ya zama addini kun gane dogon jawabin ma'ana duk wani tsari a gudanar da ko shari'a ko gudanar da wata harka ta aƙida ko gudanar da hanyar da mutum zai tsarkake zuciyarsa ko gudanar da da'awa da wa'azi ko dai tsare-tsare irin waɗannan na abubuwan idan mutum ko mutane suka lazimci wani abu wanda in an duba a ƙur'ani babu cewa allah bai ce mu lazimci wannan abun ba in an duba a hadisan manzo Allah sallallahu Allah bai ce mu lazimci wannan abun ba kuma in muka duba aikin malamai ba shine ai wannan abun ba to za mu iya cewa Allah bai yadda da wannan tsarin ba kun gane abin da malamin ke nufi ma'ana duk tsarin da ya saba ma alkur'ani ya saba ma hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma aikin malamai to Allah bai yadda da shi ba domin shi abin da ya ce wa raditu lakumul islam dina na yadda da musulunci ya zama addini a gare ku rayuwa a gare ku abin da za ku runguma ku ta yau da kullum to in ka runguma abin da ba sunansa islam ba mai kai kenan ka yi abin da Allah zai yarda da shi ba ka yi ba shine ko abin da malamin ke so a fahimta amma an gane din insha Allah ma'ana duk tsare-tsare da abubuwan eh, da mutum zai bi misali ai mun taɓa magana akan karkasuwar musulmi da ƙungiyoyin addinai yadda suka karkasu ai sun karkasu zuwa kashi-kashi da daban-daban ko kuma an kakkasa su zuwa mahanga-mahanga akwai waɗanda asalin dalilin da yasa suka bantare daga wannan al'ummar matsaloli ne na siyasa kamar kawarijawa da shi'a harka siyasa ce ko da akwai aƙidu aƙidun sun biyo bayan wannan matsalar siyasa ne sai aka gina aka mai da su aƙida da su aƙida mun gane akwai kuma waɗanda harkoki ne na aƙida aƙida da tattaunawa tsakanin malamai da bincike bincike akan matsaloli na bilif na imani wannan su kuma ana ce musu firak kadiyya waɗancan ana ce musu firak siyasiya na farkon wannan kuma firak kadiyya su ne irin su mu'tazilawa irin su kullabiyya irin su ashariya irin su maturidiyya irin su jahamiyya irin su murji'a da makamantan waɗannan sunaye da kake ji iya iya iya dinnan duk bangaren aƙida ne akwai kuma waɗanda kasuwarsu ko raguwarsu da sauran al'umma ta ɓangaren gyara zuciya ne su ne ake ce mafilak sulukiya su kuma su ne sufaye ta bangaren harkokin sufanci su ma kuma da kashe kashensu wannan hanyar wani wannan hanyar malam wani sai ka ga sunan wanan nan an fi ba shi kima fiye da sunan abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya zo da shi kun fahimci wannan abin to shi ne abin da yake magana a nan duk wanda ya lazimci wata hanya wadda ba za ka same ta a ƙur'ani Allah ya umarni da ita ba ba za ka samu a hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ta ba haka nan shugabannin manya manyan malaman musulmi eh, musulunci su Imam Maliku su Shafi'i su Ahmad bin Hanbal ba wannan abun suka yi ba to wannan abun Allah bai yadda da shi ba saboda me saboda Allah ce wai wa raditu lakum al-islam dina wannan shi kuma wani abu ne da yazo bayan al-yawma akmaltu lakum dinakum kun ga ashe bayan an rufe kofar abin da za a yadda da shi a shiga aljanna da shi an gama cika shi sai wani ya zo da wata hanya to wannan hanyar ba wadda za a karba ba ce na'am eh wajen sha'anin rayuwar duniya duk abin da ka'ida tana da ka'ida duk abin da bai saba ma nassun qur'ani ba to aje ayi yawwa sha'anin rayuwar mu'amala kenan mu'amalar yadda za mu rayu a duniya me za ka ci me za ka sha me za ka sa a jikinka don ba wanda zai zo ya maka cewa sai ka sa mayafi da gyautu irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan a bangaren me yake bangaren rayuwa ce ta mu'amala haka nan irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci a zamaninsa ka zo ka lazimtawa mutanen afirka da ba sa samun koyaushe dabino a ce yana nan dai ba shuwarin mutum yake ba a ce kullum mutum sai ya ci wannan ya kaga shi ma misali an lazumta masa wani abu ko to duk abin da yake a wato rayuwar mu ce yana da alaka da mu'amaloli ya halatta mu je mai sai fa idan in za mu din sai mu duba akwai nassi da Allah madauki ya haramta wannan to sai mu bar shi ko da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi babu shi yauwa mun fahimci wannan abu wannan ka'ida ke na bangaren mu'amaloli amma in dai addini ne za a bauta wa Allah to ba a yin abu sai abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na'am wannan kuma baya nufi yanzu amma a shari'o'i fa shari'o'i wajibi ne a yi na Allah tunda Allah ya yi nasi akan ga yadda za a yi kaza wanda ya kaza a yi masa kaza wanda ya kaza a yi masa kaza yawwa wannan shi ma gashi nan mun karanta da ma ciki na'am